uh, we're talking Chancellor. Um, um, you, uh, Motodole, sir, you go and do the inspection of the toilet. Abundeja gyara wuri sai ka kawo mini report. Ruwa ne bai wucewa sa. Ba ta ka zo rayuwa? To ba wucewa? Wa ya da ka hanya? Kanka da mara ko wanda aka je su yan sashen engineer masu irin wannan. Then who uh, uh, uh, might want to go and report or you go and report to GM? To kai sashen officer in charge. And uh, officer in charge, you fill the form. I shall you take it there. ko ba kana nufin wanda haka aka dauke shi aikin soja to me ne mu bude ido kai ne to kai ne ya ba registry ya wata dog ha to shi dai wannan abu ne wanda na mutuwa ba ni kai nake ba okay i shout to you what i like go inside if you know that go inside go shida do your ni rabona da toilet na da na ga daga ah, cikin sai you cry listen to me here yes sir eh teaching medicine yes sir don likita shi miki ba medicine because it is my throat you dey make the crop ka jira kuma salamu eh? eh, ya zama Yes. civilian everybody sai dinga shiga anyhow ba security kai ka abu da ya kawo ki ne you don't you know what to bring him ni i let him meet you at home that is i'm not look i'm not a private doctor ka ce haka i want not to see me for home sir you look like one eh. ah sai ya bar guda tawon da saman jin namu ne private doctor da wuda ce gama malam eh, what you want menene kai dan ma baka san ma'anar shi bane da Hausa eh. ai da kasan ba nan wato a ah, an kai da ai bari eh, no guri muna magana gaba shi wuya ba yes ranka na zo ne gabatar da wani malami babban malami ranka ne ka san da mutum mutunci da matar ka barake ina abun arziki da ita wallahi kada ma baki wannan ko baka sani ba oh, haka ne haka ne ce to a zan zo in gaya maka cewa oh. wani malami ya zo mai taimakon jama'a to duk abin da kake so zai iya maka mai taimakon jama'a kwarai da gaske in dai ka ga mishi na je ina waje bari ka maka na da sorry da ke wani je yanzu kada na da baka san dan uwan barki ba ya bari ya sai da ba abin da muka ba kai ba kashe duniya da ba kowa da bara ne yana yi hai assalamu alaikum ta tanu to sai ka jira wajewa sai ku musabaha tanu tanu to i'm not get time i'm doing work ina cikin malam turancin ya ce bai da lokaci no get time abin da ke to ni mutum ne mai taimakon mutane eh, you help people. Yeah. So, helping people. Uh, so what is to help the people? Solve their problem. Solve my problem? All their problems. all? All anyone that. Uh, all my problem? Hmm. All my problem. To shi ne ce to mu zo mu taimaki mutane don ka san shi al'amarin duniya tun da Allah ya ce ka wannan abin sai ka taimaki jama'a. Ka ci tuno kacciya ne. Abin da kake bukata sai kai magana sai ka. Ni bukata na yanzu kudi ne. Uh, I just need money. I don't get any problem. Because this world, oh, all my problem money. Ni da na da can a Masha uh-huh. ka sha tabar shi tukuna. Ya ya ya ka ya ya ka ga kudi.

the more no get money how you go see money don ka san kusancin abin ba da wasa muke that's true gari ne ga mun ne ga kiri tunda this boy na lati ko da pocket Allah ya da mu ya kamata mu taimake jama'a magana ba kai a juma ya zo ku fita ah, magani hmm. magani wanda da kai yayi ku fita ku tabbatar ina zuwa shukra the way they do you don't do you go out ka bari mu samu kada ya sake maka wani ne mu hmm, hmm. mu dole eh? fita fita fita fita to ai ka ba dai maka ba yayi shakku yayi shakku ku fita zo ka fita mun ku fita mun an samu farin ka suna eh, eh alai ku fita ina na ta hadda ne fita eh, fita ka ta mulaka ah Okay, you surprise me ba. So in ka ce B, you go B. I am missing insha Allah. Magana Chief clerk come to work today only take over a Abuja. Ka ce 20 naira bijiya. To you do there. Ai don haka tambaye ne ce ka da kuɗi. Ni yanzu ba ni da kuɗi. Ba shi da shi ne shi to ya duba aljihunsa. Ya ga naira bijiya. Ka abin da muke kuma wannan ba wai kanka na fara ba idan kana bukata kuma sai ka sami da can to abin nan a eh, gidan malam da gizo to ni kudi na wanda yana to kamar nawa ne za ka iya mini how much you fit to help me i ah ina no you like eh how many do you want i want like 20000 only mm only 20000 only eh is bai jawa is very simple to me akwai wata mata ne yana cece shahadatu eh muna kai aure shi kuma aure je ci guri da kamar dubu biya za a yi wata wata za a yi kare biyu amma kare biyu ka nace kare biyu ne can gida to amma ka rike bakin ka to eh to duka abin da ke akwai to ka zo ka same ni amma 20000 zai samu ko eh amma kuma 20,000 zan taimake ka in baka shi amma za ka kawo naira 200 naira 200 ba za mu je mu sai bakin sa a yanka to akwai ai ma da kaga damu ni ko ma dai ba san dan to yarma til kango mudu alai kan yuza yau sai ba yes go to i shaft my prayer and am at faith shaft your prayer Allah ka biro ko da kai ma ta ka ko ka menene da kana kai maka eh menene kana kai maka what you want me to for you to ka dai ba ni da abun hawani ne wani menene kana so to kaga zan samu daga babur ne kuma mota ko menene wada take me what you what you want i'll buy for you ranka da irin motar nan ne rock royce rock royce eh. rock royce yana da taraba rock royce shi yana bai 5000 ko ah eh ba komi ah. zan ba ka rabi ku in samu rock royce eh, ba storos ah, eh kai kana son ba ce eh, maka ni da abin da nake so a daina na na na to ah, <laughs> ma mi money 20000 what what buy for you road master road marshal <laughs> to kai da kana so road marshal mai kai road marshal sai dai sami ka kwanan shi mobile din kai eh, ah, ya tayi kulo jo alheri ya samu ka zo daga nan zo hmm. daga nan eh, better don't come eh, kana da abin hawa da kana so ka sami ka na hawa ina so keke keke wannan keke mai kaɗan wani keke ce jauke ka wuce ba su kokari yu yu keke na taimaka mashi ta waje ya ha kurkutu zo kai ma habaran kai dai ina munna ya ko ga leja leji bar ma ina munna yawa da iska yayi ina munna da da muna da shaka da mi eh. na ba zan maka munna ba leji bar yayi su eh. to me kana so ni yi maka ni mm. ai ni mashin nake hawa sai in koma mota eh, to zan ce maka kike tun da ka da ga hawo ka koma kan kike to na hannunka na kin ba ka ba wai zan kwace zan kwace mun you respect this one zan kwace mun ne ba wani story babu wannan this you respect this one this very thing don't don't take it here sorry sir very good ah Wani na Burugu? Yes, sir. You are very good boy. You try Come here. Yes, Money don't come for me now. 20,000. What you want me buy for you? Tell me. Congratulations to you, sir. Yes. Yes, sir. I have a bicycle. I have this dinner, uh, but I have no that uh, uh, radio me photo, sir. Radio me photo? Yes, sir. I buy more photo for you. You go. tell me I'm not kidding. Yes. I'm 50, sir. Yes. Anything you want. I'm going to, you're down to the need the credit of ya eh, ce mu je eh, mun je mun ga salon kuɗin tukuna to na ne zai fita 20,000 da ni yes that money is wonderful what is you make hand like you 20 naira 20 mm, naira you look say put hand for pocket 20 naira you 20 naira there amma da tumi bai san shi ba mutumin bai san shi ba Allah bai san shi ba Allah bai san shi ba zo mu je so you keep in the office and you must give me permission because I'm the one bring this man here da ka bada commission cikin cikula ne yes or no sir i'm doubting this money that okay bring it for you bring it no, no bring it no what was that 20 naira bring ya which you have na ruwan ka bari dai mu je mu samu kuɗin mu dawo don mu je mu dawo Anya, ni fa ina tunanin kuɗin nan gaskiya wannan ko ba ɗan damfara ba To ku dai kuka jiyo, ni dai ba ruwa na. Allah. to <clears throat> yawwa lafiya lau na gaje a ah, ka lafiya lafiya lau ne da abokina shi ne muka so wuri ka mun ji labarin ka cewa kana yin kudi Allah sarki yayi tun sakara da sakarun din na nan to ba ni da kudi to ai ka taimake ni wato abin da nake faɗa maka to akwai wani bere-bere nan a can wajen garin nan to a rai kekere kekere eh nasansi. to yanzu ya haka shi mama mama to wannan lowo olowo gan to en ti wọn lọ ba se ni. to tambaye shi zai ga kai wa bin na ba shi wannan kudi. to mama duk lọ́hùn tó bá lè bá wa se. nawa kake so a maka. nawa kake so a maka kudin. dubu dari goma. a za ka samu wannan. shi ne ke so dubu dari goma. ló ń jẹ lọ́nà ọgọ́rùn-ún ní ń jẹ bẹ́ẹ̀. ẹgbẹ̀rún. lọ́nà ọgọ́rùn-ún. gulga amma za ka amma lonne ya yarbawa lalle lalle y'a asan za ka kawo abin masarufi ina so a abin da za ka ka kawo ka kawo abin masarufi ko a ina abin so a oh, to shi ke na mm. kawo kafin alƙalami shi ke na au ya ko babu ina zuwa gboro yen jin ba ta kun amma ala ku da ka kawo kudin kafin alƙalami to amma shigo shigo mana shigo ka je ka kawo kafin alƙalami ka zo to naji to malai wujar kawo da alwado ai wannan shigo kashe su shigo mana shigo mana ah, walle wale to sai ku ko jari eh? sai ku eh, ne ah, ah, a ce abu na yi ne kai ma ka shauna gida a a shi abin da ya kashi amma wanda bere bere to kuri yake oh, duk inda kuri yake wanda ya a gari wannan me a ka shauna gida ka san wannan malamin sannan ne to ai sai ku ai kudi ma sai ta yawa sai ta to to mana shaka ka salame su tukuna mu eh, sai ku abin da za a yi je kawo ne a 500 to je a sami abin nan to sani a yanka to na gi wata biye yawa Allah mu yi eh. bayo oh, ai nan wali ne Allah dan kauce da eh, bari ki zo nan wani daga nan malam ki zo nan takalmin ku ya ta ku je ni ta malam zai ta taku eh. ku lokuta da mu ko ni ya mi mu wajen ba mu zama zama wajen wa ka zo ban eh mun jo wannan mata mu na jike my wife mu da dole ah, sai dai jike my wife eh everything i do i do together I see. So I say money a hanya 20,000 for me. You promise you do for me free. To kasan mu ba mu yin al'amarin namu a gaban mata to ni to kiwa barki shi ma na so kudi you want the money barki nawa ne kuna so a ni a don understand to ina so a ina so a shi again a mm, understand which one you know understand i said teach me the make money you don't understand how much you want you don't understand karba kace ka karba eh, eh, aje a sani yara a ta yaji ta kace wannan menene wannan ai ka san mace ce ai so mm. matabe ne wannan laci ne ba kudi wani o ya ta gode taimako ne na Allah muke yi kowa a tuturu guda dawo a naira na tomorrow morning. Ba komai. Eh, thank, you very much, Malam. Thank you very much. Okay, how much one make me for you? No, da miki. Ka bari mun. Ka ai maka din tukunna. Yawa, ka bari mu. Ah. Ai ka san su mata yadda suke. Ah. Mm. She make you finish my verse ba. mana so ka zo da kuɗin ko ni na zo da kudi ko zo eh, na zo da kudi to na zo da kuma na want ka san kafin ne ba wanda ba damuwa ba ne kawo sunan kawo sunan bai taba kudi ka san taba kudi to haram ne wajen shi eh, mutuwa dole kuma is my boy in ya gama kai 5000 to eh, ji rock cross to yasa saman ja eh, suna mu saman ja mazan fama za a maza fama naira dubu biyu eh, dubu ashirin dubu ashirin eh, dubu ashirin ne dubu ashirin dubu ashirin 20,000 to ai abin da muke da kai kaga san a ah, ya mala yi mini wala yi mini to ba nake dubu ashirin yace ba ce mijin bariki ba mamaki maza maza maza maza fama miji bariki za ka rike wannan to ka gane ko yes sir idan ka rike wannan yes sir kai mun abu ɗaya don Allah do Allah kar kai magana da kowa Eh. duk wanda ya magana da kai kar ka tanka mishi I should not talk to anybody. Kowane ne shi, kowane ne shi. Ka je ka idan kai wannan a wannan karo na biyun a kwana na wato kwana na biyu kenan ko? To. To in ka je ka buɗe za ga I will not talk to anybody. Amma idan kai magana da wani wannan abu ya lalace to daga ni da kai da ni da aljanna ne wannan to a ba zan yi ba ai kai alƙawari na gode malam na gode ka ji ko na gode ina eh, ji to ka san kai aljanna ta tsine maka kuma ba na yi ba samari dole gura ba kon to ai ka san su yara irin wannan ayyuka sai da hakuri yawa eh, amma don Allah doka kwarai kwata eh. god bless you god bless you a'a ah, ah. sauka lafiya to kai wanda abinka wannan mutum ka je ka kawo kawai ai ku zai samu kuɗin zai samu na buji ba dan kai kawai tsoho da kai ka ce kana son kuɗi dole wala kwa kuɗin oho ya zo da wani na mutum mai dalabi ya ba kada wanda ya magana sai ka ce wannan gidan mu Allah <laughs> ai na an samu shiga ba za ka kuma ka an sami shi gaisuwa ba ka an sami shi aiki ne ya na an sami shi gaisuwa sa <laughs> bari zan dawo aiki wannan fa oh, ba a sanin wani aiki za a yi wani aiki ake fa yi bane samun jaka bari mana je mai explain ban gane wannan voucher din ba sai to ya kurma ne ko kuma ba amfani yanzu haka kudan alawar islam ne to shi ke ta zuwa jibi a wannan jibi to ka je ka zauna ka zauna what's wrong da lafiya a to ai kara kai shi asibiti shi turmi biyu suka kumbar ah, samanja ba shi da lafiya What is wrong with him? How old is he? Yeah, but just a bit believe I've been here three times, Samaji. I've been out. Mm sa Mm ne? Ranka ne zan Are you all right? Mm How can't you talk? Hmm? Mm. akwai wani ciwo da ranar kai sir they just went out yanzu nan lafiyar su kallon and he came in he mm. talk again akwai wani aboki na da ya taba irin wannan ciwo sai da aka mare shi kana yi magana sai amma mara mana shi kana mare eh? ah, a mare ba ah, kana mare a shekara eh? magana a ah, kana oh, mare why you go slam me Look, sir, what is, what is wrong with you? No, sir, you spoil my work, sir. Kagama, what is wrong with you? Sir, I, I want 20,000 money. They give me medicine, say I, I will not talk to anybody. You are talking about money is, is your boy. Old age is really getting on you. Eh. 20,000 a me. Gashi ana da 20,000 je ya sa. Shi ne aka ce kake magana? Yes sir. Yanzu ya And you think you will get 20,000? No, kuma nawa ka biya? 200 naira ka. Samuel ya zaka ba mutum 200 naira ya baka 20,000. Ta ala janu money you make jawo ne da. Samuel you must be crazy. You are not in your senses. How can abin even take a camera? You can see it now. You have been duped. Fara takarda da ga abin da gama ko? Kuma ka ka 200 naira ko? Da mu ne za a ce rishin I give what? You deserve that because you mastered in your food. Wannan fara takarda shi da To ka gama sokin hours wannan ka same na office. Dole dole. hadda mai ruwan lura mutuwa dole this man is going to face Pharaoh's court today he is going to die he is going to die take my 200 naira ka bani takada bara takada ce da shege why I should not talk to anybody the medicine will survive this medicine for white labor make it spoil now kuma na shi maybe kuma to amma in ma an wannan ai bai kai dubu wannan farin takardar ma tukunna da mai rodora wani tambayar da nake raka dai wanda ka je ne ya tafi a banza 200 na this ake da ka sani naira 100 dibla where your car that's what to go and take the rifle ke na Yes, this is not my amma to shoot this man today. Tell him. Yalla bai kara ba ta cewa sojoji suna rashin hankali. Wani rashin hankali? Mu je je kawai ba mu kudin mu kai Amma sai ya ta kaji. A yalla bai. Allah sai alim in barki saboda mini. Wuya yau ka, wuya yau ka. no Don't people stop like this Don't worry, church, don't worry. This man must be killed today. Yana kuɗi is true. Amma kai ma is a risk. Is a risk. To ranka da mu je mu. Just go. kuma mu tafi. I get motor da outside. Amma lahi ka. To mu tafi. Kai. Amma dai wannan karan fa kai mun yi rashin dabara eh mun yi rashin dabara kaga sojan nan kaga tunda muka masa haka mun fasa mu kai ma abin ka muna abin mu lafiya lau zaman mu mutunci muka yi a rufin asiri kaje kada kaje kamar soja to yanzu wannan kudin gashi ni naira ɗari biyu ma kawai muka ci ka kusan wannan kudin babu zaman lafiya gara gara ma shi wancan wannan shi a kaga dan sakar sakaran shi wannan saman jan eh to shi yasa danga ai ai ai ai mai sauki ne abin da ai kawai mu tashi mu bagarin mu tashi mu bagarin wallahi ba zama ku bai kama da zama lafiya lawan ga kuɗin da ka manta da su ana ku manta dauki dauki mu dauki mu Yes, sir. Master, you stop there. Yes, sir. You take police on this side. Yes, sir. And then you take your money. All right, sir. Run, man. farar takarda ce ina suke mutuwa dole mun yi ta lugu wa jikima birji ma ala Ku duba Ya gudu. Sun manta da goran suna kai. Ya takalman sun nan. Oh, oh. Takalman kafa sun kai. Tukunya. Muna ne malami. Ah, ah. Gwallu ka hausa. Mai kuna ka hausa. Gwallu ka hausa. da ke ka rage asara wallahi ga takalmi mana kubje kubje kubje a gano shi ba dole zai zai fa ranka da ka rage asara ai ga takalmin ma iska ka yi na ɗaya to me za ka yi da wannan gora 20,000 ko ruwa ya rika zuba wannan aikin za da kai garin neman ala ikira ya ɓace

to amma sai wa zo nan gidan a dauke shi yo ai tana zuwa same shi a mu dauke shi mu kai shi mu dauke eh. shi mu kai shi a a gida dai ya office kuma to shi kai shi gida a kai mu CEO gaba daya CEO eh the best yanzu nan wai me it's not a good idea Allah to ya za a to kai mu ci shi kawai to kai shi asibiti to sai dai haka to ai ba ciwo bane ciwon kuɗi ciwon zuciya ne a to muka kai shi gida aka ruwa mu da ciwon zuciya ne bai kan shi uku zai mutu 20,000 <laughs> ya farfado to mai ita na suke 20,000 ai an samu nan gade suna gida 20,000 ina ina ina 20,000 in kai maka gida